Ƙasar Saudi Arabia ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta dakatar da dakarun Isra'ila daga kai hari a garin Rafa. Ƙasashe mambobin ƙungiyar EU sun cimma matsaya a kan wasu sabbin dokoki. Wani sabon harin Rasha ya hallaka fararen hula a Kharkiv. mahukunta a Saudiya sun yi gargaɗi a kan irin mummunan bala'in da ka iya aukuwa ga cinkoson Falasdinawa da ke neman mafaka a Rafa idan sojojin Isra'ila suka kai farmaki. Ma'aikata, harkokin kasashen ƙetare ta Saudiya ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya shiga tsakani. Sanarwa ta ƙara da cewa akwai buƙatar kwamitin ya duba ci gaba da karya dokokin ƙasa da ƙasa game da dokokin jin ƙai da dakarun Isra'ilan ke yi. mahukuntan na riyad dai sun yi allah wadai da halin da falasdinawa ke ciki a daidai lokacin da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ke ci gaba da kafewa akan matsayarsa ta tura sojoji garin na rafa da dubban falasdinawa ke neman mafaka. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai da kasashe mambobin kungiyar sun cimma wata yarjejeniya akan wani sabon shiri da zai haɓaka hanyoyin zuba jari a daidai lokacin da suke taka tsantsan da kashe kuɗaɗe. bayan kwashe sa'o'i goma sama da goma sha shida ana musayar yawo an sabunta dokar da aka samar a shekarar alif tara da casa'in, wacce ta takaita yawan bashin da ƙasa za ta iya ci da kaso 60 cikin 100 na tattalin arzikin ƙasa shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta yi maraba da wannan sabuwar yarjejeniyar da kasashen na EU suka cimma a yau. Van der Leyen ta ce sabbin dokokin za su taimaka wa kasashe mambobin EU samun riba a hannayen jarinsu. Sama da shekaru biyu da aka kwashe ana neman a samar da sauye-sauye a waɗannan dokoki, inda kasashe irin su Jamus da Faransa da Italiya suka buƙaci samar da hanyoyi masu sassauci. To masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga birnin Kharkiv na kasar Ukraine na cewa wani sabon harin Rasha ya hallaka fararen hula guda bakwai. Daga cikin waɗanda harin ya yi sanadiyar salwantar rayukansu akwai ƙananan yara uku masu shekaru bakwai da hudu da kuma ɗan wata shidda a cewar sanarwar mahukuntar birnin. Ukraine ta bayyana damuwarta a game da yadda Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan Kharkiv da ma babban birnin ƙasar kiv A cewar ta sama da makamai makamai masu linzami ɗari ne rasha ta harba musu tun daga shiga wannan sabuwar shekara ta 2024 ukraine na ci gaba da yin kira ga ƙawayenta na ƙasashen yamma da su taimaka mata da makaman kare sararin samaniya ko ajiye juma'a shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya gana da 'yan majalisar amurka a ƙoƙari na samarwa ukraine ɗin da tallafi a wata ziyara aiki da ya kai ƙasar. Rahotanni daga Islamabad babban birnin Pakistan na cewa jam'iyyar tsohon Firayim Ministan ƙasar Imran Khan ta Pakistan Tariq Insaf ta ce za ta yi ƙoƙarin samar da gwamnatin haɗaka. Wannan bayani na kunshe ne a cikin jawabin wani jigo na jam'iyyar ga manema labarai a Islamabad a yau. Hakan kuma ya biyo bayan nasarar da jam'iyyar ta samu na yawan na yawan kujerun 'yan majalisu a zaben da ya gudana a ranar Alhamis. Sai dai shugaban rikon ƙwarya na jam'iyyar Gohor Ali Khan ya ce idan har zuwa maraicen yau hukumar zaɓe ba ta fidda sakamakon a hukumance ba, to za su fita zanga-zanga a gobe Lahadi. Tuni dai Imran Khan da ke tsare a gidan yari ya fidda saƙon taya murna ga jam'iyyar da ma kira ga magoya bayansa na su bi doka da oda. To sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyar zama kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu ai sauraro lafiya. DW ciniki da masana'antu. Bisa sakamakon wannan abun akwai 'yan kasuwa da kwata-kwata sun karye dawo da jiharinsu da sai da wani ikon Allah sannan ga naira ta zo sefa ta yi bala'in tashi naira ta yi bala'in haduwa 'yan kasuwa yau da dama wallahi ba sa cikin kwanciyar hankali. Al'amuran cinikayya sun sawaya daga yanda an kasan su a yankin Gaya mai makwabtaka da kasar Benin da Najeriya biyo bayan rufewar babbar tashar jirgin ruwan teku a Kotonu cewa da Port de Kotonu wanda shi ne galibi manyan 'yan kasuwan Nijar suka dogara da shi. ta fannin shigo da kaya a Afirka musamman ma a Nijar. Masu sauraron mu sunana na Ramtu Isa Wanke. kuma ni nake farin cikin jagorantar shirin ciniki da masana'antu na wannan lokacin. rufewar babbar tashar ruwan teku cewa da port de cotonou na daga cikin takunkuman da manyan kungiyoyin kamar su sediyawo da iyomowa suka kakaba wa jamhuriyar niger wannan kuma biyo bayan juyin mulkin da sojojin kasar niger kin sun kayi a watannin da sun ka gabata lamarin da ya kawo cikas sosai a fannin cinikayya na shigo da kaya a jamhuriyar Nijar kin kuma dukwa da cewa a kwanaki baya kasar Benin kin ta fitar da wata takarda mai nuna cewa tashar za ta soma aiki sai dai kuma har yanzu za a iya cewa lamarin bai canza zane ba saboda iyakokin kasashen na rufe a cewar alhaji isufu hayyatu wani dan kasuwa yana mutu maganar kasuwa yanzu ciki yanayin da ake ciki babban alheri shine a ce an bude boda ta tsakanin Nijar da Benin saboda ko da misali Nijar a ce yanzu ana aiki da bor kilomai matsala ce babba da 'yan kasuwan nijar duka babu wani for wanda adda mahimmanci ga 'yan kasuwan nijar kamar na kotunu eh duk da yanzu por an shirya da por kasuwa ana nan ana yadda me kananan 'yan kasuwa ne ba su nan gajin daɗi sai mai kari da yanzu duk wanda adda kaya kotunu sai wa ya auna su sai ya musu awon benin sa'an na shi kasu baki ruwa ya tsallako da su kenan kasuwar dole abin ya yi tauri kasuwanci mutane na fama da matsala ta taurin kasuwa babu kasuwa vraiment tsakani har da Allah babban matsala ita ce rishin kasuwan nan saboda ana aiki da formi amma bai ya canza wani abu tanke ba an bude boda ba tanke ba an bude boda bai canza wani abu wasu abubuwa dole a dakatar da su magana kasuwa kam gaskiya kasuwa sai a yi ma Allah godiya amma babu kasuwa cinikayya da kuma sauke kaya ya karkata ya zuwa tashar ruwan teku na lome kasar togo inda daga lome kin kaya ke wucewa ta burkina sannan ya shigo a jamhuriyar nijar 'yan kasuwa sun kace ya zama wani babban kewaye gare su lamarin da ke sa kaya ba za su iya yin arha ba sai dai ma su kara tsada. Eh abin da zai sa duk ɗan kasuwar da an Nijar yau, ɗan kasuwa inda na Nijar na komar sannan. Yau in sun samu na yarsu a ce kayan shi sun sabka kotonu ya zo kayan shi sun to direct sai Nijar. tunda yau alal hakika magana ta gaskiya babu wani bakin ruwan da ke 'yan kasuwa na nijar ke bukata su yi aiki da shi kamar porkin kotonu duka dan kasuwar da zaki bincika nijar babu wani dan kasuwar da ke so wani wani port da ya wuce porkin kotonu to yanzu ga wannan al'amari iyaka na liƙe hasarar dukiya da rayuka dai abu ne da ake yawan fuskanta a hanyar ta burkina faso a cewar 'yan kasuwa to idan kuka duba yanzu daga can ƙasar togo an ka ja ka ɗauko kaya bancin manya-manyan motocinmu sun shiga togo sun huto togo sai sun shiga eh, burkina faso sannan kuma su shigo nijar kenan sai sun tsallake ƙasa ɗaya kuma sannan su shigo nijar idan kuka ɗauka a nan ɓangaren benin manyan motocinmu idan suka shiga ba su tsallaka kowace ƙasa kawai daga benin ɗin sai nijar kuma kun san wancan gehen na burkina faso zowa Nijar tashin hankali ya yawa a halin da ake ciki yanzu Allah ɗaya san iyakacin dukiyoyin da aka yi hasara sosai wa sosai an yi hasarar dukiyoyin, an yi hasarar rayuka saboda ni ina da wato eh, yaya wanda direban babban mutane tafiyar da yake a sati ɗai zuwa kwana goma wanda yake daga kwatano zuwa eh, niger sai da ya yi haye sama da wata biyu daga can lome ɗin zawa shigowa niger shigowa niger ɗin ma shigowa ya mai to kun gani kenan a can wancan bangaren lallai akwai matsala ta tashin hankali amma kuma an ka ce wanda ya yi lale da kai wanda ya tarbe ka da hannu biyu shine masoyinka a can ɗin da ba diresi ɗin in an duba ai ba ra'ayin shi ba ne turawan mulkin mallaka ne da sauransu jajayen kwata suka tura shi ya yi abun da bai kamata ba inda abin da ya samu ka ce hayya ko ta yi duk ɗan kasuwan nijar sauki hayya waccan ta burkina ko duk wanda ya azo kaya suka biyo hayya burkina hannun shiga gaba na yake babu tabbacin kaya ko mota su zo babu tabbaci amma ita wannan hanya ta kotunu ita ce ta hima duk wani dan kasuwa Nijar karami da babba babu wanda babban fatan mu shine kawai a ce an bude boda wannan ta kotunu shine kawai yayi alheri gare mu kuma shine shawarar da za ke ba magabata na kasashe wangaren namu insha Allah muna fatan dai har kullum a ce yau gashi ko gobe an bude hanyar nan ta kotunu boda ganin ta tsakanin mu da benin insha Allah da mai shi da marashi a koma sana'a don bunƙasa arziki a dukkan ƙasata. To yanzu haka dai wannan lamarin ya kai da durkusar da wasu manyan 'yan kasuwa ba a Nijar kaɗai ba har ma a Benin kin da ma tarayyar Najeriya a cewar ɗan kasuwa Ahmadu. Tattalin arziki na mayan mayan 'yan kasuwa na Afirka na Nijar na Najeriya da na Benin sun samu karya arziki gaskiya sosai ba karami ba akwai 'yan kasuwa waɗanda kwata-kwata sun karye gaskiya dawo da su gaskiya sai da wani ikon Allah sai ta tayi bala'in tashi naira tayi yi bala'in Ke daga waɗannan abubuwa abubuwa na waɗanda in kika duba a da baya bayan watanni eh, shidda da suka wuce ko bakwai da suka wuce gaskiya akwai ci gaba ba kamar yanzu bane ba da aka samu wannan matsala 'yan kasuwa yau da dama wallahi ba sa cikin kwanciyar hankali bayan shi an ce najeriya an ce niger da benin duka uwa da uba ne amma yanzu ke duba ki gani a benin yadda ake sako kaya cikin jirgi hasarar da ake samu cikin wannan tafiya allah kaɗai sai ya kasu za a sa shinkafa a kawo ta niger a sauke shinkafa nawa kuna ton nawa eh, tan nawa suke jikewa suke lalacewa a cikin wannan tafiyan ki ɗauka kaya wanda ba shinkafa ba dubbai suke lalacewa a cikin sa jirgi kayan su ga hansu a nan Nijar. Waɗannan kin ga dukkan abubuwan da hasara ce ɗin kasuwa suke yi babba hasara ce ba ƙaramin hasara ba ce. karayar tattalin arzikin da wasu suka yi a sakamakon wannan al'amarin dai ya kai ga wasu mata ɗaukan matakan tallafawa mazajensu ta hanyar ɗaukan nauyin cefane wannan matar da bata yadda in bayyana sunanta ba ta yi min ƙarin bayani da cewa tunda mai gida na da bamu da matsalolin kuɗi Dan zaman da muke yi ni da abokan zama zamana kowacce tana neman na kanta ne ta hanya kasuwanci da dan taimaka mishi tun da da da yake da da yake da shi mai taimaka sosai ne shi mai yi ne kuma to kuma yanzu da abubuwa sun ka zo sun ka zama haka ayyukan nashi sun ka koma baya sosai wani hidiman gida wata shinkafa muna ƙoƙari mu yi ba sai mun tsaya ya yi ya kawo ba tare da 'yan ƙananan kasuwancin da muke yi 'yan kasuwancin ma yanzu ga shi nan komai ya tsaya bai ke ga zakkowa daidai kamar yadda muke yi a da. yanzu haka dai bakin ruwan isa cika yake da ma'aikata waɗanda takunkuman da an ka aka bawa Nijar suka zama sanadiyar karya jarinsu inda daga bisani suka kama sana'ar direba ta hanyar jigilar mutane da kayansu daga bakin ruwa ya zuwa cikin gari wannan kuma suna yin shi ne da motocin da suke da shi a dakin wanda suke hawa a yayin da wasu kuma suka kama sana'ar acaɓa da babur inda suka mallaka domin samun na rufin asiri to masu sauraron mu da nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin ciniki da masana'antu na wannan lokacin a madadin waɗanda suka dafa shirin ya zo muku ramatu isa wanke ke muku fata alkhairi daga nan sashen hausa na dw da ke a birnin Bon na tarayyar jamus ina basira dw hada-hadar kasuwannin duniya A rahotonmu na musamman kan batun tattalin arziki, a yau mun yada zango a kasuwar katofu da ke haɗa masaya da masu sayarwa a tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. kasuwar da ke cikin karamar hukumar yawuri a gundumar kance a yankin da magaram to sai dai cin kasuwar da ya daidai da lokacin da darajar canjin naira ke ci gaba da faduwa ƙasa warwas yan kasuwar ne ke kokawa da su kurkucewar harkokin kasuwanci da hakan ka iya saka bangarorin walwalar jama'a cikin kunci sunana larwana mala hamidu zan jagoranci shirin a wannan lokaci da ɗaya da biyu da uku irin yadda wani ɗan kataran abinci ke auna kwanan masara kenan ɗaya daga cikin abubuwan da hawan farashin ya ɗauki hankalin 'yan kasuwar bayan karayar darajar canjin naira inda malam amadu ɗaya daga cikin 'yan kataran abinci ya ce hada-hadar sai hamdala kaka da an hada-hada amma da yanzu dai sai dai abin da ba a rasa ba tunda canjin nan ya kai dubu biyu da wani abu buhun na ya kai mana naira dubu sittin da biyar masara ƙauran nan ta kai dubu sittin a yanzu gero ya kai dubu sittin kenan kaga canji ya sa kaya sun yi tsada fiye da yadda ake tsammani abin da ya ƙara kamana cikas gaskiya faɗi faɗuwa canjin nan kullum dai aka zo kayan nan karawa ne yake yau aka saida dubu hamsin gobe a ce hamsin da biyar. to ko alhaji siraja halilu ɗan kasuwa daga karamar hukumar zangon tarayyar najeriya ya yake ganin hada-hadar cikin yanayi na faɗuwar darajar canjin nerar. ga shi dai yau da gobe sai kuma abin da kuma allah ya hukunci hada-hadar tana ɗan tafiya ba kamar yadda ya kamata ba sosai kamar yadda amfani ya yi tsada kuma ga sefa ta tashi mu 'yan kasuwa ba ma jin daɗin kasuwar yau idan ka zo ka sai da kaya naira dubu goma goban ka za ka so sha biyu idan ka zo ka sai da sha biyu gobe za ka so sha hudu to kullum kasuwa ba ta yin daɗi saboda yadda da ta karye mutanen nan ma sun fi mu dan jin dama dama tunda sefar tana daraja sun zo da sefar su to za su ga kamar abin ba tsada bane ba naira ta mu ta lalace har hada abubuwa sun yi tsanani abin da yake kira ga magabatan mu don Allah da annabi su dubi talakawansu. A nan ma dai wasu 'yan kasuwar ne sun kuma kasa sun tsare malami kaiwa sunanka. Rabilu sunana. To kasuwoyi saboda yanayin farashi ya ɗan haure yawa talakawa yawa. Mu dai al'amarin nan ban mu jin daɗin shi sosai. Kullum muka tayi mutane suna ta kuka cinikin dai gashi dan bayan da muka saba da bayan yanzu ba haka bane ba gaskiya. Kasuwancin mu baya ne yanzu muke ci ba ci gaba bane ba. Mutanen da zaka saya suna kuka mu da muka sayo muwa muna kuka tare da su. Kayan kasuwoyi sati kuɗin da zaka je ba za ka siyo kayan da ka sayo na sati ba mutum ya zo da niyyar zai sayi bahu ɗaya ko biyu kuma maka ce kayan ya ƙara kuɗi kaga yanayin cinikin zai rage ba zai iya sayan buhun wannan ɗaya ko biyu ba saboda Allah mu yan kasuwa muna jin matsalolin kasuwa yanzu canji da ake ciki ban mu jin daɗin kasuwan nan sunana Abdul sile da hada ta kasuwa sai hamdala ne kawai bakin iyaka miki munan komai ka gani kawai ne rat wajen canji ne ake samun matsala kuma na biyu kayan ka je ka siyo ka zo kai lissafin canji dole sai ka hau da kuɗin shi kuma mai sayan ya zo tara kaya hau da kuɗi ka ce kaya ce kaya ya tsada kaya tsada ya tsada a yayin da manyan yan kasuwa ke kokawa da tasirin faduwar canjin naira ko ga kananan yan kasuwa da suka hada da masu sayar da abinci ya hada hadar ke tafiya ajiya wa ki. aisha yaya hada hadar cinikin abinci ne ke. hada hadar ciniki gaskiya da da yanzu ba ɗaya bane tunda yanzu cinikin ya rage kawai harkokin ne na tsadar rayuwa shi ne yasa haka ajiya wa ki nafisa cinikin yanzu he hakuri ba irin na da ba ne ba tsakani da Allah mun dai muna so a tausaya mana masaya in sun ci bisa mabiya. wani he an yi kokowa ma ake ba da kuɗi to ko a bangaren yan canjin kuɗi na bayan fage ya hada-hadar ke tahiya mu saurari yan canjin Nijar da kuma Najeriya sunana Bashir Yahaya ni ne shugaban yan canji na ƙasar mata mai gabaki daya hada-hada canji muna ganin a wannan zamanin kamar ya mahida saboda mutanen gabaki daya kamar sun mai da harkokin kasuwancin nasu a naira gaskiya a yanzu ita sefa kamar dai ita tana nan dai a matsayinta ita ne rai ita ce dai take ƙara yin sama ba sunan ka malami sunana ibrahim daga jihar katsina gahi dai allah ya kawo mu wani zamani tsadar rayuwa da yanayi dai gahi nan dai yanda ake ta fama saboda mu ma kanmu ba mu jin daɗin wannan al'amari ba ta yanda za a yi a ce kuɗin ƙasar ka suna yin ƙasa kuma kai ka ji daɗi a yanzu kuma ga ma a tsakiyar kasuwar inda muka zanta da jama'a masu sayayya daga dabbobi kan zuwa cimaka. amarta ta Yaya ga farashi farashin gari na tambaye shi ne ya ce mini dubu ɗaya da ɗari uku to ya kaga farashin yayi a ada ce kawai ta yi yawa da rayuwa ce kawai salisu dauda tiya arba'in ne zan saya saboda allah duk sati farashi yana hawa duk sati ba dai ta rage bai dai ta kara in muka samu sai fan ma mun canza ta mamira ta naira sannan mu saya tunda dole ne mu saya tunda in baka saya biya za ka yi malami wa ka rabi da hulani hoto na sai giri da barkono da maji farashi sai dai godiya kawai kira tsadar rayuwa tana ba mu wahala sama da yadda ban ma ne. idan na san yan wake guda biyu ga sanan kankana farayin akuya yanzu abin da muka saye ta jika takwas takwas da rabi rabi faɗaɗin dabbobi gaskiya alhamdulillah da kawai an gode naira ta bata kasuwar gaba ɗaya. wannan kasuwa dai da ke zaman ta ƙasa da ƙasa na ci dildanan litinin larwa na mala hammi sashen hausa na dw daga birnin damagaram a jamhuriyar niger. DW ku shiga club. Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma kasancewa da ku a cikin shirin ku shiga club. shirin da ake duba ayyukan sa kai na ƙungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma. Inda a wannan makon shirin yaya da zango ne a jihar Kebbi da ke shira arewa maso yammacin Najeriya. Don tattaunawa da ƙungiyar Zabarmawa Development Association of Nigeria. Sai a kasance da ni ma'auya Abubakar Sadiq da zan jagoranci gabatar da shirin. To madalla, ita dai wannan kungiya ta ma Development Association of Nigeria, wato wata kungiya ce dai da ta haɗa kan hancin Zabarmawar Najeriya wuri guda.